الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddarce mu da sake hallara a wannan masallaci na makaranta hadda alkur'ani mai girma a nan garin domin ci gaba da karatun da mun karufi tasowar sallar layya kamar yadda an ka sani muna karatun littafin alwajizu fi fiqh sunnati wal kitab al azizi wallafa wato al-sheikh doktor abdul azim al-badr kamar yadda an ka sani muna karatu a kitabun jana'i ɓangare wanda ya shafi magana a kan ba a cikin wanga littafi ne mun yi nisa a cikin wannan kitabi na jana'i a inda mun ka zo kusan dai wato maganar saka mamaci a cikin ba. yadda suna ta tanada na idan za a sa mamaci a cikin ɗabari ta inda ya kamata a sako shi cikin ɗabari ne. kun muna muna ɗauka mamaci kamar kututtuwan inci wanda ya riƙa kai wanda tsakiya wanda tsawaru a tallaba ɗaya a tsada a sa ciki abinda shari'a take mun karanta shekaran jiya cewa ana shigar da mamaci a cikin makwancinsa ta ƙawawu ai ta can inda gefen ƙawawu ne za su zanna a cikin kabari nan wurin na ne za a shigo da shi a cikin ƙabarinsa a fara shigowa da kai a yi ta tafiya har kai ya kai ƙarshe ƙawawun su tsaya nan kusa bayani ya gabata da kuma yadda ya kamata bayan an jizne mamaci abinda za a faɗi lokacin da ake aza shi ai lokacin da ake shigar da shi a cikin ƙabarin akwai addu'ar da ake yi wato zikirin da ake yi za ka ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko ka ce wa ala millati rasulillahi sannan yana daga cikin sunna wasan ɗibar ƙasa a ɗan gefa ko a zuba cikin ƙabari ya zan tare da likafani dai kamin a sa abin da ake sawa a tattare sannan daga misali daɗa a zuba ƙasa sama a rufe a daddare kuma da an kaci ranto annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan baya ga haka bayan an riga an turkuɗe mamaci a kabarinsa an rufe an yi komi to ba haka kawai za a bar kabarinsa daidaici da ƙasa ba a'a za a yi kabarin a yi mai tsoro kamar tsohon rasumi misali da aiki da rozo-rozo wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta tabbatar da yin wannan kamar yadda ya zo hadisin sufiyanu salma inda yake shi ya ga tsabari a nufila salam da ida annunsa an yi wa tsabarin rozo-rozo wato kamar rozo haka yadda dai muke yin kabarukan mu na yanzu ba an daidaici ba ne da kafa ina fata an gane wannan da kyawu yawa sannan babu laifi a samo dutse ko fila a yi ma wannan kabarin alama domin yan uwan mamacin su rika gane ɗan uwansu saboda yawan kabarbuka da kuma ruwan sama da sauransu wannan alama zai sa mutum ya rika ganewa cewa ga kabarin wani ne ɗan uwan wani na fatan gane yawa sannan ko ta bayan ganewa kuma ana iya yin wannan alama don mutum in zai binne wani ɗan uwa nasa to yana iya binne shi kusa ga wannan kabari din wasu malama suka ce ko buɗe kabarin ana iya yi in ya cimma lokacin buɗawa domin a sa wani daga cikin famili ɗin gidan a cikin wannan wuri ne tunan ne mun ka ajiye cewa a yau ne eh, sannan abu na hudu addu'a wadda mun kai maganar ta bayan an gama bizni mamaci shine ayi addu'a waɗanda a hannari wannan wuri su yi ma wannan mamacin addu'a ga yadda ake yin wannan addu'a ga yadda ake yin sauran addu'o'i Alƙiblan musulmi a wajen addu'a gabas gare mu munan na ce gabas ai alƙibla mafitar rana munan najeriya gare mu alƙiblan mu mafitar rana gabas kenan to nan ne alƙiblan mu take ai nan ne daidai da alƙiblan mu ta ɗakin ka'aba nan ne ake yin addu'a ai bi ma'ana in za a yi addu'a an yi da son a fuskanci can a yi addu'a ba kamar yadda ake wa kabari rawa kai ka ce kabarin a alƙibla kamar yadda za ga da yawa mutane suna yi sannan na biyu kuma in za a yi addu'a kowa ya roƙa gwargwadon abin da Allah ya ce masa ne ya roƙa ya tafi ya fita ni in roƙa kai ka roƙa su su roƙa mu mu roƙa kowa ya roƙa ya addu'a ta yi tafiya ce cewa a naɗa wani ya ce a kawo salati goma bayan an kawo salati ya yi ta addu'a ana cewa amin ƙara ce a ce a cika da fatiha to ba a samu sabta irin wannan ba a cikin abin da an kaci ranke saboda ka yi irin wannan tun da ba a sami sabga kai ba to mutane su gudani yin wannan domin ya zan wani abu ba ku bid'a ke na addini duk da cewa ba abin da za a yi fada ba ne a kai tsakanin musulmi da juna su kafurta juna ko su fasikantar da juna ko wannan abin ya za abin gizali da ta da jiyujin wuya amma dai abu ne wanda ya kamata a karanta a fahimci ga yadda ya kamata a yi annabi ya ce ku neman madan uwan ku gafara Kuru kan masa cirkiya kuru kan masa dajewa domin a yanzu haka ana na ana masa tambayoyi wala Allah waɗannan kalmomi da zan faɗi da za ka faɗi da wancan zai faɗi Allah ya karɓi addu'ar wani daga cikin ya sami fasarci yau za mu dora da karatunmu wato da halaccin yin wa'azi kamin a bizne mamaci musamman ma a lokacin da mutane sun ka iso sun ka tarar da masu ginan kabari ba su kare ba akwai sauran ayyuka na gyaran kabarin to babu laifi a gabatar da wani ya gabatar da addu'a ana ce addu'a wa'azi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka nan ɗin shi sa mai littafi ya ce waya duru junusu inda hu asna dafni bi kafin tazkirin habirin yana halasta zama a wurin kabarin a lokacin binnewa da niyyar tunatar da waɗanda a halarci a tunatar da su bil mautu wa ma ba'dahu wannan munasaba ya yi dacewa tun da mutuwa an ka yi ana cikin kimanin mutuwa da tunanin mutuwa ya zan daidai wannan lokacin za a yi wa'azi a kan mutuwa wannan ya fi ta'asiri a cikin zukata ana son a rika yin wa'azi munasaba da abin da ke faruwa a cikin al'umma in ana fari ai wa'azi na tsoron Allah tsoratar da mutane abubuwan da ka haifar da fari haka idan ana cikin tsada rayuwa ko ana cikin wasu abubuwa ne to ana son ai wa'azi munasaba ga wannan abin dan ya fi ta'asiri to ne da mutuwa lokacin da za a turbuɗe mutum ga kabari nan ɗan uwanka ne za a ɗauko a saka cikin kabarin nan a mai da ƙasa a rufe kun ga wannan yin wa'azi cikin wannan yanayi din ya fi kama jiki hali irin na ɗan adam mai yawan mantuwa wannan kuwa saboda hadisin barra'u dan azibu yace خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار براء يتي fita. tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga jana'izar wani mutum daga cikin mutanen madina musulmin madina sahabban madina wani sahabi daga cikin mutan madina ya rasu an ka fita zuwa jana'izarsa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barra'u yake fantahaina ila al wa lam yulhad sai mun ka isa zuwa wajen kabari ko da mun ka je ba a gama yi mishi lahadi ba ai ba a ba a gama gyara kabarin an ka tona wannan kusurwar da mun ka yi magana a kanta cewa ana son a yi in so samu ne ku kaga akwai jira kenan to ga wannan jiran fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajalasna haula barra'u ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna sai mun ka zauna mun ka zagaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anna ala ru'usina bayr kai ka ce awa akwai tsuntsaye a bisa kawunan mu ma'anar wannan mun ka zanna mun kai ke? babu mai motsawa kai ka ce a wata akwai tsintsaye ne bisa ga kanmu wanda idan mutum ya kuskura tsuntsuna sai bisa kai ne ya ce ya motsa tsuntsun tashi bai shi ko bai son tsuntsun ga ya tashi kaga zai sha jinin jiki ne ya yi duk zai motsa? to irin wannan zama mun yi na ladabi da girmamawa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zagaye da shi وفي يده عود فجعل يمكث في الأرض الهالي ألوكة ركيك أنس أصي وتسندى wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake abun da yake zungura ko yake ga kasa ko yake kwankwasa kasa haka da wannan sanda da ai ga hannunsa kowa ya shi annabi na rike da wannan yan zai yana haka kowa ya ƙi can farafa a rasa sai ya daga kai ne yana daga kansa faƙala sai ɗaya ce ya استعيذ بالله na azabin القبر ku nemi tsari ga Allah ga azabar kabri ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabri ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabri ya faɗi haka marratai ne a salatan ya faɗi haka sau biyu ko sau uku sun maƙal sannan ya ce inna la'abdal mu'mina إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة للي قصري باوى مؤمن musulmi na kwarai lokacin da ya zamo cikin yanayin rabuwa da duniya da ta san mala'ira Kuna zana ilaihi mala'ikatu min as-sama'i bidul wujuh mala'iku daga sama fuskokinsu bari ai masu fararen kuskoki ka anna wujuhum shams kai ka ce fuskokinsu wani fulguje ne na wato rana fuskar suna kyalkyali to waɗannan mala'ikun za su sauko wurin wannan bawa mumini wanda rayuwa yi ke ga fita ma'aun kafanun min aksanil janna wa qunutun min qunutil janna tare da su suna riƙe da likafani daga cikin likafani aljanna ai likafani wanda sun kalo guzuri ne daga aljanna sannan tare da kayan ƙamshi irin su turare wanda ake sa ma mamaci da likafani za su sauko da wannan idan sun ka sauko hatta ya jirisu minhu maddal har su zauna marabinsu da shi wannan mamacin mai ɗaukar rai marabinsu da shi kamar cinka na hangen mutum da nesa kana hangen mutum can kinan ba za su mammatsu kusa gare shi ga shi a za su tsaya can zan lokacin aikinsu su ne ba takwas za ka ba su zuwa ne inda mala'ikan mutuwa zai shi aiki ba ruwansu za su tsaya can su aikin da za su yi daban za ka za su tsaya can su jira gwargwadon ka za ka tsinka su ga can haka to bayan sun zauna suna jira sun mai ji umalakul mauti lokaci na yi babu ƙarin sakan guda babu ragin sakan sai ga mala'ikan mutuwa ya zu alaihi salam hatta yajlisa inda rasa inda ra'si har ya zauna a gurin kan shi mamaci din ai in mala'ika ya zo ta inda zai tsaya ko ta inda zai zauna gurin kan mutumin gabawa Allah mai ɗaukar rai nan zai tsaya ko nan zai zauna ko idan ya zauna sai ya ba rayuwa ya ba ruhi umarni فيقول يتي أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان يا كي ون رايوا رايوا تلكككا رايوا ككاوا kita zuwa ga wata irin gafara daga wajen ubangiji da kuma yardarsa kaga a nan mala'ikan mutuwa umarni ya kamai ba tahowa zai yi da almakashi na buɗe ciki ko ya taho da guduma da wani abu na ƙwarin ciki ba umarni zai ba rayuwar shi ko saboda irin martabar da Allah ya ba shi da kwarci da ya yi magana da rayuwa duk umarnin da ya ba ta bi za haka da ya faɗa mata haka a sallallahu alaihi wasallam ce fata kharuju sai rayuwar ta tattara ta fito tasilu kama tasilu al-qatratu min su ba. rayuwar za ta fito tana diddiga tana zubowa ta kamar yadda ka san ruwa na diddigowa ko na zubowa ta bakin salka to haka rayuwar za ta fito kai ka ce a wasanka an ka zan zuwa ruwa na zubuwa rayuwar ɗan adam babu wanda ya sanya da rayuwar ta ce sai Allah ya hudu ha tana gama ta kawai ya kama sai ya riƙe wannan rayuwa ya ɗauke ta fa idza akhadha yana ɗaukar rayuwar ya gama aiki ne yana yana ɗaukar rayuwar to ko aiki ne ya tsari Zai ya riga ya fitar da rayuwar ta riga ta rabu da gangan jiki dama aiki ne ke tafiya da rayuwar daga wuri kaza zuwa wuri kaza ba aiki ne ba aikinsa ne ga ya ƙare cire rayuwa a aiki ne tana fita yana ɗaukar ta su mala'ikun da annan wannan wurin canza ne waɗanda mun kai maganar da farko suna gani yana ɗaukar rayuwar ta hannu ne lamye da oha fi yadihi tarfata yi ba za su bai wannan rayuwa a hannunsa da ko da kyafta wa gira kenan yana batun ɗauka ko yana ɗauka suna zuwa su amshi don ya ƙari na shi aiki ina zai na ita ba aiki ne na za ka waɗannan mala'ikun za su karɓi wannan rayuwa a hannunsa ko ya ji aluwa fi zalikal kafa sai su saka wannan rayuwa cikin wannan likafanin din da sun ka sauko da ita daga suka sauko da shi daga aljanna sai su saka rayuwar ciki kaga mu likafanin da muka yi na gangan jiki ne murhewan ga gangan jiki to ita rayuwar da aka yi zuwa ita koli kafanin da za a sa ta ba mu ko gane ta ba mu saboda take ba da haka su waɗannan mala'ikun su ma za su sa ta cikin likafanin da sun ka zo da shi daga aljanna da haka sai su saka wannan rayuwa a cikin wannan likafanin wa fi zalikal hanu kuma cikin wannan kayan ƙamshi na turarurruka da sun ka ويخرج منها كأطيب نفحة نفحة مسك وجدت على وجه الأرض سيدا رايوة سيدا wasan wani irin ƙamshi na fitowa daga wannan likafanin ko daga jikin wannan mamacin mafi ƙanshin almiski wanda an ka taɓa gani ko an ka taɓa jinsa a bisa doron ƙasa a yi ma'ana lokacin da sun ka ɗauki wannan rayuwar sun ka sa a wannan likafani wanda a tattare da kayan ƙamshi sai ka ga wani irin ƙanshi na hitowa daga jikinsa ci mamacin da likafani ƙamshin da ya fi duk wani almiski da ka sani yanzu ga almiski da ake yi kwaikwayo ne kawai ba almiski ba ne almiski na ainihin yi a cikin jikin wata dabba ake yi da wannan almiski na ainihin mai ƙanshin ƙari ce fa ya sa'adu na biya bayan sun sa a cikin wannan kafa ne sai su ɗauki gawa sai su yi sama da ita fala ya muruna yani biya ala mala'in mala'ika ba za su ana nan ba za su shuɗe ma wasu jama'a na mala'ikun da azza sama daga cikin sammai ba illa qalu ma sai fa ce waɗannan mala'ikun sun ankara ai wannan ƙanshi ya ankara da su wanga wani irin ƙanshi ne mai daɗi aka. sai ya kuluna sai waɗannan mala'ikun da aka da wannan ruwa sai su ce fulanun na fulanin wani ne dan wani a rannan bi a hasani asma'ihi da mafi kyawun sunansa an gane ku Yawwa. ba za su kira shi da sunan da aka yi mishi ba ba za su ce mishi mai damma ko su ce mishi nomau ko su ce mishi bala ko su ce a'a afiyar suna mafi kyawun wanda an karada masa muhammad dan abubakar abubakar dan ishaq ishaq dan isma'il ko dan kaza haka za su kira shi mafi kyawun sunan shi wanda yake mu an bide mu nan duniya da mu rike kiran sunanmu da irin waɗannan sunaye masu kyawu allati kanu yusammunahu biha fi dunya wanda sun ka kasance a nan duniya ana kira ne da wannan sunan ba wai ana nufin sunan banza da aka yi shi ba a'a suna mafi kyawo wanda nan duniya akan ana kira ne da wannan sunan ai mutanen kirki suna kira ne da wannan sunan domin shi azanannen suna ne A tsayen sau haka za su rika tafiya har lokacin da sun ka isa idan sana'in duniya har zuwa sama ta duniya fa yastabihuna lahum sai su nemi a buɗa masa goha fa yusahu a buɗa musu kulli shayyi'uhu sai ya zamo wato min kulli sama'in muqarribuha manya-manyan mala'iku masu faɗa a ji na kowace sama sai su raki wannan gawar ai lokacin an ka buɗe musu sama ta farko sun ka shige ta mala'ikun da an zaune nan to manya-manya fitacci daga cikin mala'ikun sai su rakiya wannan gawar zuwa sama ta biyu in sun zo sama ta biyu an ka bude nan mala'ikun da annan manya manya cikin sama ta biyu sai su raka haka haka haka har zuwa na fata an gane har zuwa ila sama'i sabi'a zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal nan ne Allah mabuwayi da ɗaukaka zai ce uktubu kitaba abdi fi illiyi ku tafi ya umarci mala'iku masu wannan aiki ku rubuta littafin bawa na a cikin iliyi cikin maɗaukaka masu daraja ku rubuta shi ciki ai ku kai fari ne ku ake cikin waɗanda suke manyan mutane masu daraja daga nan shi kenan za a cika wannan aiki a ɗauki komi na rikon nashi sai a kai cikin kabas na manyan mutane masu daraja a wurin Allah sai a aji wa idu ilal ardi sannan kuma yi da shi zuwa kasa bayan an ba da wannan umarni sannan kuma a sake ɗauko shi a dawo da shi kuɗi ba wannan duka cikin cikin ɗan lokaci kaɗan domin lokacin lokacin ne za a mai da rayuwar cikin jiki ne cikin kabari a mai tambayoyi rayuwar har ta dawo rayu hatta ka yi sama ta bakwai ka dawo cikin waɗannan sakar da duk abin da an kai an riga an tabbatar sannan a dawo da ita zuwa ƙasa abin da ya sa fa inni min ha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra domin ni na halice ku ne da ita don mutum shi ɗan ƙasa ne don da ƙasa an halice shi da ita na halice su da cikinta zan mai da su in lokacin ya yi zan sake mai da zan sake fitar da su a wani lokaci na daban ala ce wasu aru ruhu fi jasadi lokacin ne za a mayar da ruhinsa cikin jiki ne zai ga ya halka cikin kabar ya tashi ya gane cikin wani yanayi kina ashe lokacin da an ka saka shi cikin kabarin zai samu sakan ko mintuna wanda rayuwar ba ta zan ba a mai ne ita ba ta da haka lokaci na yi bayan an gama wancan to za a mai da mai da rayuwa sai cikin kabari malaka ne sai mala'iku sun koma su tambaya cikin kabari sai su zo masa sani su zaunar da shi fa da ku su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka fa yaqulu sai ce rabbi allah allah shine ubangijina shine annabi yake faɗi yake mun rika mai addu'a fa innahu ana yas'a yanzu ana da ana mai tambaya ko ga tambayi sai su ce mishi ma dinin menene addininka sai kula dini al-islam ki musulunci dini na fa kula da na wuce su ce masa ma hada rajul alladhi bulisa fikum menene wannan mutumin gada an ka aiko cikin domin su bar da shi sun ce menene wannan mutumin gada an ka aiko ne? sai kula sai ce mu rasulullah shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa yaqula ni lahu sai su ce masa wa ma ilmuka to menene ilmin ka ka karanta digiri nawa gare ka ni ka mallaka satifikar gare ka na sakandare ko ko na abin ga na ne ilimin ka na addini ni ka karanta na addini sai ce karatu kitab Allah na karanta littafin Allah an gane ko eh fa amantu bihi ne imani da shi wasaddaq na gaggata shi za ku yi tambaya ta littafin biology nawa karanta ne ya karanta na sciences ne ya karanta na kaza bayan ya faɗa musu haka wa yunadi munadi fi sama da ma duk wannan akwai communication tsakanin abin da ke gudana ga waɗanda mala'ikun da a cikin kabari da kuma waɗanda ke waɗannan ofisoshi masu wannan aiki suna sama akwai communication duk abin da ka gudana su sani waɗanda da aka ba kawai sai a gane shi na yana shila yana dakatar da masu waɗanda tambayoyin cewa ku bari ya ci jarabawa ya isa haka ku bai ma ya riga ya ƙare ya ci wa ba 100 babu wata magana ya ci ɗari kisa ɗari sadaka abdi mai kenan zai ce sadaka abdi bawa na yi gaskiya wani ne wanga mai cewa bawa na Allah shi da kai fa afrishu min aljanna da haka ku mala'ikun da an kasa wannan aiki ku yi mai shimfiɗa daga tufafin aljanna ai daga kafet kafet na aljanna wa albisu min aljanna ku sa mai tufafi irin na yan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa kowa wanda za ta sadar da shi ko yarin har zuwa aljanna qala yace fa yati min rawhiha min rawhiha wa fi biha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi sai ya zamanto mai aljanna iska mai daɗi mai daɗin eh, abin ga shaƙa na aljanna sai ya rika zo masa kowane lokaci a buɗa masa kabarinsa iya gani ne ƙare ce wa ya ati rajulun hasanul waje ana haka kuma sai ɗaya ga ga wani mutum mai siffa mai kyau mai kyakkyawan kamannu ya zo wurin hasanul siyadi mai kyawawan tufafi ɗai yi burgi mai daɗin shaƙa ga jikinsa fa kulu sai ce ma shi mamacin ga abshir albishirinka billazi ya surruka da abin da zai faranta maka rai za yau mukallabi kunta tu'adu wannan shine yininka wannan da duniya ake maka alkawali in ka kyautata aiki kai abin kwarai za ka haɗu da wannan ni'ima to yau na fa kulu lahu man anta sai ya tambaye wannan mutum ya ce maka kai ne wa kai ku mai mini bushara fa waje hukal mu ya ji bil khairi domin huskarka huskan wanda ke zuwa ne da alheri fa ya kulu sai ce ana amaluka salih ni ne kyawawan ayyukanka ayyukanka nagari. kyawawa waɗannan da kake aikatawa ni ne yau Allah mai san mutum ya mai san wa da ka ganin wa ya ƙulu sai ce rabbi a sa'a hatta arja ila ali wa mali ya Allah ta yadda kiyama yanzu yanzu domin in koma zuwa ga iyali na da nika gare a aljanna da kuma dukiya irin abin an ka tanadar mini a aljanna domin in taɗi an gane ta ga kenan irin abin da ya hanga na jin daɗi da abin ya hanga na moriya zai ma rika Allah cewa a mai sai domin zai ga domin ya tafi ya ci moriyar wannan watan aiki na shi wannan abin da ya shafi na mutumin kirki wanda yake ayyuka na alheri yadda tun farkon fitar da rayuwarsa har zuwa lokacin da wato mala'iku masu karɓar rayuwarsa su sa cikin likafani da sauransu za su to haka zai dore a cikin kabarinsa to wannan wa'azin annabi ya yi shi ne a matsabarta kamar yadda annabi ya yi wannan gefen masu aikin kirki to haka ma annabi sallallahu ya wani tuko mutane waɗanda ba na ƙwarai ba masu munanan da ayyukan su ko abin da za su tanadar tun farko a wajen karɓar rayuwarsu har zuwa lokacin da wasan za su shiga cikin kabari su tarar da abin da za su tarar amma saboda lokaci za mu dakata a nan idan allah kaddarce mu a wani sati za mu zo mu dora da ƙista ɓangaren masu munana ayyuka yadda za a karɓi rayuwarsu da inda za a yi da su da abubuwan da za su su mara kyawu mai muni Allah tsari ne sha Allah a sati na tafi za mu ci gaba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe kuma ya sa mu cika da imani ni wannan ba ma ba ma ba yi ba walamma yulhaq ta kwance ba a yi masa ba a yi masa lahadu ba eh haka nan ne walamma yulhaq ta kwance ba a yi masa ba a yi masa ba kenan wanda yana nuna mana idan an kaji a kabari in akwai dan sauran wani abu to ana son a samu kalmomi masu umfanan mutane a faɗa musu domin waɗannan kalmomin su umfane su saboda munasabar da ake ciki na mutuwa da ganin makoma wannan zai sa yi ta'asiri a zukatan mutane na wa hmm. eh to kamar da siga ya taho ba cikin karatun da mun kai shekarar jiya cewa ana son a dubi da wato salata hasayat kan wace wato biyu haka uku na ƙasa haka a zuba a ɗiba a zuba a ɗiba a zuba eh, ƙasa waje da agini ba yawa to sa'an nan daɗa sai a bi da abin da aka sawa a rufi sannan a bi da daddalar da za a yi sama a ce ciki dai me ya ne sa yin sun yanzu da ƙasar za a sa tunda su ba ƙasar za a yi gaba ɗai wanda ciki za a sa cikin kabari wala Allah ce sa ko wasu ke sa dunkule nan su abun da amma dai dunkule wannan ana sa shi ne matsayin baki gada tangala amma wanga da haka za a yi ƙasar kurus-kurus a zuba a diba a zuba kame a sa itaci ko a sa abin da za a sa sannan daga baya a bi da kasa a'a bayan an sa mamaki bayan an sa mamaki a cikin kabri an ƙari ni za a yi ba abin da za a sa ba ita to kani a sa ita ce a ɗebo aka a zuba ciki a ɗebo a zuba a ɗebo a zuba shi nan daga nan sai a jera ce. kun gani kun ga abin da ba a yi kenan sama ne za a zuba sama sama ne za a zuba saman likafani ne za a zuba wadda ƙasa na abin da ai ba zubawa an kai ba wanga kai ku za su zuba da kanku kai kasar da an ka gina kamar da an yi wanda kasar da ka sani ita za a kiba a zuba a kiba a zuba an gane ko yawa ta an da ta itaci babu komai amma ai sun ga annabi yi ko ba ka jin na na fadima tana suna ce masu bilal yanzu kuna jin daɗi ku ɗebo ƙasa ku zuba mu jikin annabi zukatan ku na muku daɗi yanzu ake ku ɗebo yanzu kuna ka ɗebo ƙasa kuna zuba mu jikin annabi su wa'ani ina waɗin wannan cikin sambatu zafin mutuwa da ganin matsayin babanta yau a ce shi ne aka ɗebo ƙasa ana zuba ma ana zuba masa karantarwa wadda a shi ke nan mutum guda ya shi ke nan to ba karatu ne aka yi ba gashi wata iyaka abin da ba su wanda gashi nan yanzu wajen kota wajen kabari ba da yadda aka rama aka ta ba haka ba a yi a ba mutum da za ta yi wata wani da wani ya kanta kuma kabari kamata ya gwargwado a yi ya kai a uwa wadda za a yi a gwargwado zuwa kauri haka ko bai zuri ba ne kada ya kasa kauri sai an kitta uwar da zurfi haka na a wadda yi kauri to sannan duk a zuwa da ciki ba da aka zuwa yanzu yi rama abu haka ɗaya. a yi haka kawai abun ga shi ke nan sai a ce wai ana abun ga wanda bai da bambanci da a zo ga fili haka ka ana yadda sai a ɗan yadda zurgi wannan uwar sai a yi zurgi zuwa daidai ko da rabin ƙori ne na mutum haka an gane ko jira'i haka haka ya yi tsawon haka to sannan ya yi tsawon haka sai a zo tsakiya in shakku za a yi sai a yi shakku nan tsakiya an gane yawa in kuma lahalu za a yi in lahadu za a yi sai a yi haka zurfi in lahadu za a yi za a wuce jira'i a kai awa haka misali kamu guda haka to sannan sai a yi lahadu eh in lahadu za a yi nan uwar yinta za a yi da zurfi dai sannan a kwarkwari amma in shakku za a yi wanda aka yi nan to sai a yi uwar a wani misali jira'i in an kai a wajen ra'ayi guda to sannan sai a yi shakku tsakani shi ya a daidai eh hmm. hmm. wani da gaske to wani wasu wurare ma ai sai ka ce a wani ikin ma ya tafi ka waɗansu shi mamacin saboda rashin wawa shi yasa irin waɗannan miyagun ƙwari in sun zo ga irin wannan tun da kabarukan wannan makabarta ta ba ita ce take gaban banza duk abin da aka so makabartan nan na miyagu suna iya yi hmm, babu zaki babu wani babu ɗaukar matakin komai da aka duk kabarin da in makabartar da aka in mutum yake magara bijin shi san ya haka yi ne tun da mutum tunanin irin wanga zamani yadda aka walakanta kaburuka yadda bayan an birne mutum wasu su zo su bi su tone kabari su yi so su walakanta jikin ɗan adam su bebe abin da suka so su je su tsafi tsafinsu su in kabar makabarta ba ta da wannan tsayi don na ce gada abin ne na ni eh? gani gaskiya an ba a ɗauki mataki ba za a kai matsayin mutum bai yadda a je a kai na shi nashi ko a kai shi can ya yi ban wasiya da aban makabarta haka nan ba a ya ɗauka mutum na ya ɗauka kowane mai gadi ya gadi gida ne ya gadi dukiya ta yi amma ba a taɓa tunanin wai a ɗauki mai gari da zai kula da makabarta sai dai a bari haka na a zo nan duk inda ka kai ƙasar musulmi kana samu masu kulawa da makabartan nan za a ɗauki mutane ne ma'aikatan makabarta sun fi mutum goma suna aiki suna canjin juna wanga yana kulawa ne da shara da sauransu wanga na kulawa da itace wanga na kulawa wanga nan ga su nan suka kwana waɗanga nan suka yi ne aiki yi kuma duk jikunanmu ne ake kai can amma babu mai iyawa kowa ya zo babu mai iya yin abin da zai taimaka ma hatta karan kai ne ma abin da zai taimaka ma kansa ya taimaka ma uwaye ne don kowa uba ne mutu ko uwa ta ita a kai in har za mu iya wada a kan wata matsala ni ba mu wada a kan wata matsala na a taji sai a ga cewa makabartar na a inganta ta an sa abin kwarai ma an ɗauki ma'aikatan kwarai waɗanda aikin su ke nan lokacin da yi allah ji ɗan shi ba da abu aka yi raina a zuwa gari ba duk matsawar da yake ya kai lokal gaba ya je inda waye bi wanga ya bi cikin haka da allah ya kurka ga makabartar nan amma yanzu an bar abu sake haka nan babu ruwan kowa to mutum in ya ga alama haka na ci gaba tunda akwai lokaci da muka zo muka ga kaburuka guda biyu na buɗe ko buɗe su an kai da ganga kaburuka guda biyu buɗe ni da na ne gani ya an buɗe an riga an tone sannan an kamar da ƙasa ɗaya haka babu alamar abin da cewa abin da ka gani ka san an buɗe da lokacin da aka ce ko takalaya ne ko ta ji an yi haka nan lokacin da an kai haka nan nan ma an yi wajen kabari biyu Allah kaddarci akwai jana'izar da mun zo da idanuna ne gani da gani an buɗe kabarin nan ba a mai da ƙasa daidai ba an dai buɗe an yi abin da aka yi an mai da ƙasa haka to yau an gani gobe an kuma an san ana nan ana yi sannan a ci gaba da zama haka nan babu mai magana sa'an nan kuma in wasu sun ka tashi tsaye a yi magana sai a shashantar da maganarsu to in haka ya ci gaba da gudana mutum ya tabbatar da haka don na ce gara a kai gawa ta nabi eh? dama da aka tsaron gawa gwargwadon da za a tsare eh, darajar jikin ɗan adam wajibi ne a tsare ba a ban mutum a wani mutum jaki haka kawai an kai daji an yi tsuwa duk abin da ka waruwa ga jiki ne ya shawaru babu ruwan kowa wajibi ne a kula da wannan muna roƙon Allah maɗaukin sarki shi ne na makarbi na alheri kuma muna ƙara godiya ga Allah game da ni'imar musulunci domin ni na ga wani abin da ya ta dame da hankali ban sani ba ko wasu ku sun gani wata ƙasa ta Thailand na inda idan miji ya mutu matar za a wanga shakku ɗin da daga ana magana za su yi wannan za su yi uwa sai su yi shakku sai a zo da mata sai tana raye a sa ta cikin kabarin a sa irin waɗanda filolin ga da aka yi masu baki na siminti wallahi kari da yaji za a matse ta ciki a kawo waɗannan filolin a aji tana kuka tana boda sannan a abin nan bayan an sa filolin an tauke ta ciki sannan a kawo jiki ne shi a aza sama sannan a mai da kasa wallahi na ga abin nan kuma aka ce tabbas tabbas abin da na yi ta bincike cewa wata ƙabila ce cikin ƙasar telan ta wanga duk namijin da ya mutu yana da mata to haka aka yi ya mutu mata ta yi ita haka za a yi eh a ban san in ta mutu ba don ban ban kai can ba da bishi eh, amma dai an gwado bidiyo ga ya an gwado bidiyo ga zai zan shaida ba labari ba ne, bidiyo ga ya hmm, bidiyo ga eh bidiyo ga an go da gawa ta ga gawa ta a ciki shi mai kwamitiri yana karanta yana cewa ga abin da zai waro tun bai waro ba sai ko ga mace ga an yi kota tana kuce-kuce tana kuka tana boda wallahi ma su ta an abun gani an ka zo da ita kawai ana wayan kabari da ita tana kuce-kuce ina sun ka taushe ta da ƙarfi cikin rami nan sannan suka kawo waɗannan diluri an ka tattaushe bakin rami kana ji tana wo wo tana wani boda sun ka sa filolin na an ka taushe sannan a kawo gangan jikinsa a gangan jiki ne an ka aza saman filolin sannan da an ka mai da ƙasa an ka mai duk waɗanda abubuwa in ka ci ba gani kafirci ne babu karantarwa babu jagora na hasken mutuna na hasken addini tare da su wasu abubuwa ba ta sanin muhimman musulunci sai ka zo su abubuwa na gudana waɗannan su sun ɗauki cewa aka al'adar suka in ba a yi haka nan ba bai yi ba sannan wasu wasu ƙabilan indonesiya da su mutanen na filifin su ko duk shekara sai an je an yi gawawaki sun zan su kilita a gawo a kawo tuhahi a sa musu ga gagawa nan da yi an sa an sa abun ga wai wani wani buki aka yi wai yin haka nan shi a nuna su ga abin nan dukka wannan eh, ba jahilci ba ne da rashin karantarwa na addini ga wannan الله شيء من مخرجنا له يسام الكتاب وكرشي كم كان إيمان ربنا آتنا في الدنيا حقنا وفي الآخرة حقنا وفي النار النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك